وعيد الفطر وصيام ستة أيام منه والحج ولقد من الله تعالى علينا بقضاء العبادتين الأوليين في وقتيهما فلم يبق إلا الثالث والرابع وقد حرضناكم على المسارعة والمسابقة في قضاء الثالث فلعل الأكثرين منكم قد صاموا ستا من شوال وكتبت لهم به صيام الدهر وإن كان منكم من تأخر فليشمر عن ساعد الجد وليؤدي هذه الرغيبة التي حتى نكتب جميعا من المفلحين بفضيلتها فإنها لغنيمة العمر حقا أما الأمر الرابع فهو الحج خامس أركان الإسلام وقد فرض الله تبارك وتعالى الحج من عهد إبراهيم عليه السلام فهو الذي أذن به في الناس كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير قال ابن عباس رضي الله عنهما لما فرغ إبراهيم صلى الله عليه وسلم من بناء البيت قيل له وأذن في الناس بالحج قال وما يبلغ صوتي قيل أذن وعلي البلاغ فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى أن الناس يحجون من أقصى الأرض يلبون راه الضياء في الأحاديث المختارة فحج من الأنبياء موسى ويونس وغيرهما كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حج من بعدهم أولى الناس بإبراهيم وموسى ويونس ومجدد الحنيفية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأذن به في الناس كما فعل إبراهيم عليه السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فدعوه رواه مسلم وقد بوأ النبي صلى الله عليه وسلم الحج منزلة خامس أركان الإسلام فثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأما السنة فمنها ما سمعتم آنفا وسواها كثير أما الإجماع فقد حكى غير واحد أن الأمة قد اجتمعت على وجوبه في العمر مرة وإنما فرضه الله تعالى على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع إلى ذلك سبيلا من الزاد والراحلة وصحة البدن وأمن الطريق وقد اعتنى الله تبارك وتعالى ببيان هذا الركن العظيم في كتابه الكريم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم ببيان اللسان فحسب بل حج في حياته حجة هي حجة الوداع يعلم فيها أمته صفة الحج تطبيقا وممارسة قال جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النهر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم أيها المسلمون إننا في شهر شوال أول أشهر الحج التي أشار إليها المولى سبحانه بقوله الحج أشهر معلومات فاقتضت الحكمة أن نتدبر الآيات والأحاديث النبوية عن الحج لنعتبر بها في بيان منزلة هذه الشعيرة الإسلامية الفريدة التي تنتظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله وليس ذلك لغيرها من عبادات الإسلام ومما يجدر بالذكر في هذه العجالة أمور أولها حث جميع القادرين على المسارعة في أداء هذه الشعيرة لتكتمل بها أركان دينهم فإنه يخاف على تاركه عمدا من عذاب الله وعقابه لأن ذلك يوحي بجحد وجوبها وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ثانيا وجوب الاستعداد والتزود للحج بثلاثة أمور أساسية هي الإخلاص قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال الإمام القرافي قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولم يقل في الصلاة وغيرها لله لأنهما مما يكثر الرياء فيهما جدا ويدل على ذلك الاستقراء حتى إن كثيرا من الحجاج لا يكاد يسمع حديثا في شيء من ذلك إلا ذكر ما اتفق له أو لغيره في حجه فلما كان مظنة الرياء قيل فيهما لله اعتناء بالإخلاص فمن حج لينال لكب الحاج أو ليباهي به الناس أو يسابق به الأقران فقد أفسد حجه قبل القدوم عليه وباء بغضب من الله وخسران الأمر الثاني هو الإخلاص وهو خير زاد للمسلم ولذلك أفرده الله بالذكر حين أمر بالتزوج لمن فرض الحج فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وت... وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ثالثها العلم فالعلم قبل العمل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خذوا مناسككم عني خذوا عني مناسككم رواه البيهقي فالخير كل الخير للحجاج أن يعرفوا مناسك الحج بأنفسهم ويمرنهم ويروضهم أهل العلم على فعلها في ندوات تعقد لذلك في الأحياء المختلفة ليدخلوا الحج وهم فاهمون متمرنون ثالثا وجوب إعانة المسلمين بعضهم لبعض على أداء هذا الركن العظيم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولهذا أجاز الفقهاء حمل تكلفة الحج من المسلمين عن بعضهم ولكن فليحذر الذين يكفلون للعصاة والمبتدعين والكهنة والمشعوذين سفر الحج فهم شركاؤهم فيما اقترفوا والإثم في الحرم أعظم وزرا منه في غيره قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ألا فاكفلوا الصالحين والعلماء ممن قل بهم اليسار حتى يتمكنوا من أداء هذا الركن العظيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings month the month of Shawwal had started moving away we have witnessed today a full one week of the month in this month Allah had specified four acts of worship for believers the first is the zakatul fitr the second is the eidul al-Fitr. The third is the fasting of the six days of Eid. And the fast is Al-Hajj, the fifth pillar of Islam. We have, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, fulfilled the first and the second on the first day of the month. We have also encouraged you in the last sermon to fast the six days I am sure many have fasted or many are still fasting. If you have delayed it, I am still encouraging you to make sure that you fast the six days in Shawwal before the end of the month. The time is fast moving so that you will be counted as though you have fasted the entire year. Nasab. This is Nasab. Nasab is Al-Hajj. Allah says in the Quran, Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Hajj is performed in some known months. These known months are Shawwal, Dhul Qa'dah and Dhul Hijjah. So the preparation for the fifth pillar of Islam starts from the month of Shawwal. It is therefore wise that we remind ourselves about this fourth act in Shawwal and the fifth pillar of Islam so that we start to prepare for it. Some acts of preparation are known to all, but then we want to mention three important things. Number one is to encourage all that have the wherewithal, financially wise, to please go to Mecca and perform this pillar and fulfill this pillar, especially those who have never performed it and they have the capacity and the wherewithal to do that. For refusing to do it is tantamount to rejecting its obligation and that is an act of rebellion against Allah subhanahu wa ta'ala for which Allah shall chastise the culprit in Jahannam. Number two, we need to start preparation for the heart at least with three important things. Number one is sincerity. You have the, the financial aspect, then you need to have the spiritual provision. Number one is ikhlas. That is why when Allah asked us to go to Hajj, He said, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Complete the Hajj and Umrah for the sake of Allah. Al-Qarafi said, Allah didn't mention this when He asked us to pray, when He asked us to fast. He said, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ He didn't say pray for صُومُوا لِلَّهِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ He said because in Hajj and Umrah, the act of showing off and Riyah is too glaring to the extent that anybody that goes to Hajj Whenever any people comes to talk about Hajj, he will mention that when I went on the pilgrimage, also so so so had happened to me or so so so had happened to my neighbor. To show up, this is not good and it can vitiate your act of worship. Just like many who go there and they do selfie and be sharing it to the entire world to know that they are performing Hajj or they are performing Umrah. No. Do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. The second provision is piety. Piety. That is why Allah, when Allah was asking us to take provision for Hajj, He mentioned this categorically. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Take your provision while going to Hajj. But no, the best provision is piety. And piety simply means obedience to Allah's commandments and shunning away from Allah's uh, uh, things. The third thing is knowledge. You need to know how this is performed before you undergo the journey. Many people do go there and they come back as people who had embarked on a mere jamboree because they didn't know what they were doing and they have committed a lot of things that vitiate their hatch, So we need to necessarily prepare with these three things if we are to go to hajj. Finally, we encourage the rich, the government, the leaders to help and assist the less privileged so that they are able to discharge and to perform this noble pillar of Islam because it requires financial strength, strength in addition to uh, physical health. Allah says, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Yes, many people are doing this, but in so doing, some people sponsor people who will go and spread devilish innovation. People who are soothsayers, soothsayers, magicians. Some sponsor their girlfriends and they go there and commit atrocities. If you sponsor anybody to go and hajj and you're not quite sure that he is going to perpetrate acts of abomination, you share in with him in all his atrocities and the consequences. I therefore urge those who sponsor to sponsor only the righteous among people who do not have the wherewithal so that they are able to fulfill the fifth pillar of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us, especially those who have never gone to perform Hajj, to be able to do that and do it well prepared so that when they are coming back, they come back sinless as if that was the day they were given birth true. And this is what the Prophet ﷺ told us as a glad tidings. Whoever performs Hajj and did not commit any act of abomination, did not transgress the limit of Allah subhanahu wa ta'ala, shall come back as low. That was the day he was given back to. Meaning, sinless. Allah will forgive all his past 16, he also said that Al-Hajj al-Mabrur laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. That the righteous Hajj has no other reward but Al-Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala uh, enable us to perform such kind of Al-Hajj. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. muna neman agajinsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunanmu daga mugayen ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya sai shirye shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta ba ce Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzan Allah cika makan annabawa ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi barkinsa da kyautatawa zuwa ran tashin alkiyama ya kuwa domin musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa mu ji tsoron Allah a dukkanin al'amuranmu a kowane lokaci a kowane wuri Allah madaukakin sarki ya kawo mu wata na goma a kalandar musulunci watan shawwal gashi nan kamar wasa yau mun ci sati ɗaya shur a cikin wannan wata Allah ya shar'anta ibadodi guda hudu waɗanda suka keɓanta da wannan wata na farko shine zakkan fidda kai na biyu idin ƙaramar sallah na biyu azumin kwanaki shida a cikinsa na uku fara na hudu fara ayyukin hajji a cikinsa Allah madaukin sarki ya yi mana ni'ima man iya ida ibadodi na farkon guda biyu a ranar farko na wannan wata shine zakamfin da kai da kuma sallar idi mun kuma faɗakar mun kwaɗaitar mun tanatar da cewa annaba alaihi salatu wassalam ya yi albashir cewa duk wanda ya azumin watan ramadan sannan ya biye masa da azumin kwana shida watan shawwal to kamar ya azumci shekarar ne gaba ɗaya muna fatan da yawa daga cikinmu mun riga mun yi wannan azumi na kwanaki shida an kuma rubuta mu cikin wanda suka yi azumin shekara waɗanda suka yi jinkiri ba su yi ba to muna ƙara zabar da su ku ɗaure ɗamara ku yi wannan bauta wannan nafila domin gaba ɗayanmu mu samu kanmu cikin waɗanda suka rabauta da falalanta lallai ba ƙaramin gani ba mane na wato ainihin rayuwar ɗan adam a shekararsa amma abu na hudun wanda shine aikin hajji to kowa ya sani rukuni na biyar kenan na wato ainihin musulunci Allah ya farlanta shi tun zamanin annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya kira mutane zuwa gare shi sannan annabawa bayan su sun aikin hajji kamar da annabi ya faɗa mana irin su annabi Musa da annabi Yunus sannan annabi sallallahu alaihi sallam ya jaddada kiran annabi Ibrahim ya ce ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin hajji don haka ku tafi ku yi aikin hajji wani mutum ya ce ya rasulallah a kowace shekara annabi ya yi shiru har da mutu har sai da mutumin nan ya maimaita so uku annabi ya ce da na ce eh da ta waje ba kuma ba za ku iya ba ku kyale ni idan na rabu da ku abin da ya halaka magabatan ku shine yawan tambayan kakale da kuma saba ma annabawansu idan na yi muku umarni da abu ku yi gwargwadon iyawa idan na hane ku ku bari annabi alaihi salatu wassalam ya ba hajji wannan matsayi na ɗai daga cikin rukunai na musulunci da haka ya wajaba da ayoyin alkur'ani da sunna annabi da ijma'in malamai to ga muna wannan wata da haka muka ga dacewar mu jawo hankalinmu izuwa waɗansu abubuwa musamman guda uku na farko shine zabarar da duk wanda ke da iko na yi tafi aikin hajji ya gaggauta ya tafi aikin hajji wannan abu ne da yawa kowane shekara suna bege na su samu dama su tafi kuma rukunni ne daga cikin rukunnan musulunci amma sai kana da kuɗi to ba kowa yake da irin wannan kuɗin ba wanda Allah ya hore masa to yayi kokari yayi gaggawa ya tafi domin kin a dan alama ce na rashin ko in kula da wannan umarni na Allah madaukakin sarki wanda yana iya kaiwa ga wato ainihin ƙin yarda da wajibcin aikin hajjan wanda kuma wannan kafirci abu na biyu shine kimtsawa wajibi ne mu fara kimtsi da wanda Allah ya hore masa to tun yanzu ya je ya sa kudin aikin hajjan nan amma cikin ikhlas yayi don Allah ba dan wane ya tafi nima an tafi ba ba dan nima a fara kira na alhaji ko hajiya ba ba dan ina yi wa mutane gadara na tafi aikin hajji ba in na fara magana da su ina bude haƙwara na su ga wani ƙarfe wai sunan shi haƙorin makka abu na biyu shi ne ta ƙawa. lallai mu zanto masu tsantsani wajen bibiyan umarnin Allah madaukakin sarki da nisantan hannunsa shi sa ma da Allah ya ce a yi tattali wajen zuwa aikin hajji sai ce mafi alherin tattali shine takawa tsoron Allah tattali na uku ne, ka san me zaka je kai lallai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya kawai da bayanin yadda ake yin aikin hajji ba a'a sai da ya aikace kuma yana yin yana jawo hankalin sahabbai yana cewa ku kalli yadda nake yin aikin hajji ku koyi aikin hajjin ko saboda ban sani ba tana iya yiwa bayan wannan hajjan ba zan sake hajji tare da kuma kuma hakan ta faru wai ita ce hajjatul wada wannan shine abu na biyu abu na ƙarshe wajibcin mutum taimaka ma juna maɗauki nauyin waɗanda ba su da ƙarfi domin su ma su je su ga wannan wuri su yi wannan aiki su suka wannan farilla na biyar na wato ainihin musulunci farillu guda biyu su ne wadda ba kowa yake iya cikawa ba wato rukunai guda biyu su ne waɗanda ba kowa yake iya cikawa ba cikin rukunan musulunci ɗaya wani bai ɗauka ma wani shine wato ainihin zakka ba za a ce wani ya yi wa wani zakka ba wato zakka na dukiya amma aikin hajji duka malamai sun yarda wani yana iya saka ma wani kuɗi ya je ya yi aikin hajji kuma shi ya samu lada ya sauke nashi farin ladan to mu taimaka wa juna wajen yin haka na san ana yi to amma muna ƙara kwaɗaitarwa masu kuɗin cikinmu su yi hmm? ba wai kawai ma 'ya'yansu da matansu da iyayensu da mazajensu ba a'a mutanen kwarai malamai ɗaliban ilimi 'yan kasuwa masu ƙananan ƙarfi manoma masu ƙananan sana'o'i wanda suke da shauƙin wannan su ma a taimaka su je su sauke wannan aikin na hajji amma kuma anan muna gargaɗi da abin da yake faruwa ta yadda akan samu mutane su ɗauki nauyin fajirai da fasikai su tafi aikin hajji har masu sayar da jikinsu akan ɗauki nauyinsu su tafi aikin hajji kuma su je ba abin da suke yi sai fasikanci da lalata ma mahajjata aikinsu ka sani duk wanda ka ɗauki nauyinsa ko kika ɗauki nauyinsa ko nauyinta suka tafi suka yi ɓarna a garin Allah maɗaukakin sarki wanda ɓarna a wurin laifinsa ya fi ɓarna a ko'ina a duniya to kana tarayya da shi kina tarayya da shi cikin wannan ɓarna da wannan laifin da yi kuma Allah madaukakin sarki kamar yadda zai fushi da shi zai fushi da kai domin ka taimake shi wajen sabo Allah kuma ya ce wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan kada ku yi taimake keniya wajen Saɓo da ta'addanci wato wuce gona da iyaka Allah madaukakin sarki ya ba mu dama na soke wannan farilla musamman waɗanda ba su taɓa zuwa ba Allah madaukakin sarki ya yastare musu yanayi ya ba su dama na sauke wannan babban rukuni na musulunci Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya waɗanda suka tafi umara cikin ‘yan uwa Allah madaukin sarki ya dawo mana da su gida lafiya Allah ya karbi aikinsu waɗanda suke da shauƙin tafiya Allah madaukin sarki ya kaddara musu a wannan wata batan aikin hajji Allah madaukin sarki ya ba mu dama na aikin hajji kuma ya ba mu dama mai aikin hajji nagartacciya kuma ya karɓa mana اللهم آمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله